Jakadan ƙasar Amurka a Najeriya James N. Twistle ya buƙaci 'yan Najeriya da kada su yadda da tashin hankali lokacin zaɓe ko ma bayan zaɓen. A wata ziyara da ya kawo nan jihar Plateau ya kuma gana da shugaba da ɗaliban jami'ar Jos. Jakadan na ƙasar Amurka ya ce, makasudin ziyarar tasa shine ya ƙarfafa batun tsaro da yadda ɗaliban za su fahimci muhimmancin zaman lafiya musamman ma a zaɓen 2015 da ke karatowa.

Don haka nake karfafa tashoshin talabijin da na rediyo kan su ba da himma wajen tattaunawa da 'yan takarar da ke da niyyar inganta ci gaban ƙasa. Mr. Twistle ya ci gaba da cewa 'yan jarida na iya canza 'yan siyasa ta yadda za su zama masu kishin ƙasarsu da kuma tallafawa talakawan da suka zaɓe su. Shugaban jami'ar ta Jos Farfesa Hayward Mafuya ya ce, Duk da matsalolin tsaro kamar su Boko Haram, sace-sacen jama'a, matsalar fyaɗe da sauran muggan ɗabi'u da Najeriya ta faɗa ciki, yana da tabbacin cewa za a shawo kan matsalolin. Nigeria Farfesa Mafuye ya ce, Najeriya za ta ci gaba da dogaro da tallafin gwamnatin kasar Amurka don shawo kan matsalolin tsaro zamantakewa da inganta tattalin arzikin nata. Shugaban jami'ar ya kuma yaba wa ƙasar ta Amurka kan horo da take ba malaman jami'ar. Tun farko sai da jakadan ya ziyarci gwamnan jihar Filato Jonajan, inda ya nuna takaicinsa kan matsalar da ke tsakanin manoma da makiyaya, musamman a yankin arewa ta tsakiya, inda ya buƙaci al'umma da su rungumi aƙidar zaman lafiya da juna. A nasa martanin gwamnan jihar Filato Jonajan ya ba da tabbacin cewa duk da matsalolin tsaro a ƙasar, yana da tabbacin cewa najeriya za ta yi fice wajen zamewa zakara musamman a harkokin demokradiyya ba ma a afirka kaɗai ba har ma a duniya baki ɗaya. we have uh, gwamna jan ya ce sun gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta plateau lamin lafiya kuma cikin gaskiya don haka ana samun ci gaba Jakadan na ƙasar Amurka dai ya zo ziyarar ne tare da matarsa da wasu ma'aikatan ofishin jakadancin ƙasar Amurka da ke nan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.